Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ita ma sau uku wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila a'udhu billahi minash shaitani min nabkhihi wa nafsihi wa hamzihi min nafsihi wa nafsihi ta ba si ba fa ta ta ta ca min wa nafsihi ba wa nafsihi ba in ka ce wa nafsihi kuma ka shiga wani abu a wa nafsihi ta wa hamzihi karka ce hamzihi a hamzihi wannan jubair ibn mut'in Allah ya kara masa yadda shi rawaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ma addu'a ce ta bude sallah ana so masallaci yayi Allahu akbar kabira ya Allah ina girmama ka a matsayinka mai girma kabbartuka takbiran kenan ya Allah na girmama ka haƙiƙanin girmamawa takbiran kabiran Allahu akbar kabira ya Allah na girmama ka kai ne mai girma walhamdulillahi kafiran ya Allah yabo ya tabbata gare ka yabo mai yawa ma'ana ina gode maka godewa mai yawa walhamdulillah kasiran wa subhanallahi bukuratan wa asila sarki ya tabbata gare ka ya Allah safiya da maraice na tsarkake ka da safi na tsarkake ka da yamma in fa kace subhanallah kana nufin ya Allah babu mai shirka da kai yani unazihuka tanzihan ina tsarkake ka ya Allah iya tsarkakewa ba ni da wani wanda zan bautawa ba kai ba subhanallahi bukratan wa asila tsarki ya tabbata gare ka ya rahman safiya da maraice shi ma wannan za ka yi sau uku in an ce bukura a larabci ana nufin awwalin nahar kaga yanzu bukura ne yanzu nan da muke ciki bukura ne da safe bayan asuba in an ce asil asil ana nufin yammaci to ya Allah ina kan tauhidinka da safe da yamma duka sai ka ce a'udhu billahi minash shaitan ina neman Allah ya tsare ni daga shaitan wannan shaitan dai da ake gudunsa kullum Allah ka raba mu da shi duk wanda ya shiga wuta fa dalilin shaitan ne duk wanda ya shiga wuta ko musulmi ko ba musulmi ba waye sababin shigar sauta shedan dan shine ya alƙawari a wajen Allah ya ce la ughwiyannahum wallahi sai na halakar da su gaba daya yace wala tajidu aktharahum shakirina zan mayar da bayanka da yawan su ba za su gode ma ba ba za su yi maka bauta ba ثم wa min khalfihim wa an aymanihim wa an وعن ya yace zan zo musu ta dama in sun kauce mun zan dawo ta hagu don Allah ku ji wannan magana shi ne ce zan zo ta dama in halakar da su in suka kauce zan zo ta hagu in halakar da su in suka kauce zan zo ta gaba in halakar da su in sun kauce zan zo ta baya in halakar da su Ya ce kuma zan me da su ba za ka same su na yawan Allah suna maka godiya ba a wata ayar ma cewa ya ma ya Allah bayan nan naka fa duk sai na halakar da su shi burinsa duk sai ya batar da mutane ya zo duniya ne ya halakar da kowa har annabawa to shine Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min alghawina akwai bayina ke bantattu wanda baka da mulki baka da iko baka da sarauta baka da fawa a kansu a'a sai dai wanda suka bi ka cikin halakakku alladhina taba'uka min alghawina wanda in an ce gawi a larabci gawi halakakke tababbe tozartacce wulakantacce wanda ya bin hanyar Allah kuma shaidan jarrabawa ce Allah ya kawo shaidan ne jarrabawa kamar yadda malami zai koya ma karatu a aji idan ya zo koya ma kyakkyawan karatu zai koya ma amma in ya zo ma jarraba sai ya ɗauko mara kyau ya zuba maka da mai kyau da mara kyau ya ce ka fidda mai kyau din dan me ba wai so yake ka halaka ba dan ya gane ka gane ko ba gane ba shi dama asalin shaidan ai taurin kai ya ubangiji da yau Allah ta urinka ya ce Allah ya kore shi da a sama yake tare da mala'iku kai da a gidan aljanna ma yake da Allah ya halicci annaba Adam ne da nana Hawwa cewa yaya Allah yake challenge ubangiji yaya ubangiji ya zaka mana haka ka ji fa kai ashe man shedani ne yaya zaka yi mana haka mu ka fara halitta ko kuma mu mu ne muke da asali mun riga saboda Allah ya halicci mala'iku da su ne a duniyar sai aka halicci adam aka bashi girma aka ba shi matsayi da daraja shine yazo yake cewa shi fa ba yanda za a iya zo ya biyayya ga wannan to shine malamai suke cewa duk mutumin da kaga yake da wata sifar da idan an nada masa wani shugaba ko dan uwansa ko ba dan uwansa ba ko wanda yake kasa da shi a ilimi ko wanda yake kasa da shi a shekaru sai ya taurare ya ce shi ya fi karfin yabuwa ne dan me za a ce wane yake gaba da shi to ya dauki rawani irin na shaidai ya daura kansa kuma ya ɗauki hali da ɗabi'a irin ta shaidan ya ɗora wa kanshi saboda shaidan ne fara cewa dan me yaya za mu zo mu yi wannan Allah ya ce wa mala'iku to ma dan tabbatar da biyayyar ku ku je duk ku yi mai sujjada annabi adam duk ku je ku yi mai sujjada da umarni na mala'iku gaba daya suka yi wa annabi adam sujada. daga nan ne malamai suke cewa dan adam ya fi mala'ika daraja a wajen Allah dan in ba haka ba da Allah ba zai ce wa mala'ika je dan adam sujada ba haka ga dama kuma wani zai ce dan me haka ga dama walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum min at-tayyibat suka dai suka yi gaba ɗaya shi ce shi bai zai ba fa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu ma'ana suka yi sujada illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirina shedan yace shi bai zai yi ba kai fa yace ba zai ba Allah ya fara challenging tun asali to mutumin da yayi fito na fito da Allah kai yanzu sai ka ce zaka yi a hankali da shi ai zaka ji jiki shi yasa dole kullum sai an ta gifari. ana neman Allah ka raba mu shanin shaidan kuma haka Allah ya ajiye shi masifa yana nan tun barkon duniya har a tashi iya nan ba fa shi kadai bane yana da almajiransa kuma Allah da hikima yana da mutanensa a cikin dan adam yana da wakilai cikin dan adam akwai masu yi wa shaidan aiki ba san cewa almajiran shaidan bane sannan kuma kamar yadda yake yana da su cikin aljanu kuma akwai wakilansa suna masa aiki kuma mulki yake fadace da shi kuma Allah cikin hikimarsa ya ce ba za mu gan ba dan da ran gan shi ai da ya ci duka to ba zai gani ba to shi yasa aka ce malam in ka zo sallah kullum ka addu'a Allah raba ka da ash-shaytan sai kawo shi da ma'rifa to shedan din ba shi kadai ba akwai abubuwan da yake min nafkhihi da girman kansa idan an ce nafkh a larabci malamai sun fassara shi nan gurin nafkhu shaitan shine kibru shaitan girman kai saboda aka ce wai shi mai girman kai kullun zai rinka jin fadin rai ne to malam duk wanda ya waye gari yana tafiya yana jin yana da fadi kana tafiya kana jin kai wane ne to ka tabbatar wallahi shaitan ya yaudare ka wai so ake malam ko da kai mai matsayin ne da daraja ko girmama ka ake yi ko ko a wajen aiki ko yaya ko iyali ko abokanai suna girmama ka to kai kuma ka rinka tuno Allah kana alhamdulillah Allah ne baka wannan girman ba wai dan gangan jikin ka bane ba akwai wani wanda ya fi ka komai amma bai samu wannan matsayin ba ina eh, to amma wai mutum ya rinka jin ciwa ne ne yanzu akwai wanda wuce zai sallama baya iya mutane saboda shi yana ganin a anguwa shi babba ne shi sai dai aje a gaishe shi kana kallonsa yana kallonka ya buɗe baki ce assalamu alaikum wallahi bai zai ba jira ki akwai wanda zai zo a dauko shi a mota yana kallon ku yana jira ku ranka ya dade. Ki kuma to ka nemi shar ka nemi tsari daga sharrin shedan na girman kai in ka ce min nafkhi daga girman kai kenan suka ce rawanin tsiya ya tabbata a riwaya malam duk mutumin da yake da girman kai mai daidai da kwayar komayya ko kwayar zarra bai shiga aljanna aljanna ba a shiganta da kibir me yasa aka ce saboda kayan Allah ne girman kai ai wa ya kamata ya girman kai Allah to dan me zaka dauko rigar ubangiji ka ce abin nan zaka yi yasa a hadisul qudsi Allah ya yace al kibriya uridai wal azamatu izari za naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu jin girma da nuna isa rigata ne da kwarjan lena duk wanda ya jayayya da ni a cikin dan adam a ɗaya daga cikin waɗannan ko nuna isa ko nuna girma kasamtuhu Allah ce sai na karya shi <laughs> wato akwai wanda zai saura duk wanda yake da girman kai ka tausaya mashi wallahi tawazu'u yana da daɗi malam tawazu'u yana da daɗi min nafsihi kenan wa nafsihi abin da ake nufi da nafs shine waka Allah ka raba da wake wake da waka shedan ta ji fa duk inda ka ji kiɗa da waka to kayan shedan ne to kuma ya kamata ka nemi Allah ya tsare ka gidanka ka raba gidanka da wake wake ka raba gidanka da kade-kade. wai yara wai ana sa su wai sitai sai ga an sa wa yara mai kuma sa musu qur'ani an sa suna tarawa ana dariya iyayen suna yi kuna koya musu nafsu shaidan kenan Allah ya raba mu da wannan sannan kuma wa hamzihi hamzihi hauka alhamz ana nufin hauka ya Allah duk abin da zai kai ni ga hauka shaidan ya sa ni hauka ko na zama mahaukaci ko na yi wa mutane hauka kaza da ta hauka wa mutane ce kai kai mahaukaci ne wallahi ce ya ja shi kenan ko a ce kai da Allah rabu da wani mahaukaci mana ya zama almajirin shedan to ka nemi Allah ya raba ka da karwatar mutane su ce kai dinnan mahaukaci ne saboda ka shiga hamzu shaitan me nafkh muka ce ya koyan wana nafkhihi muka ce me girman kai nafsihi fa wake wake to sai a nemi tsari da waka ko masu sa kida a waka ana tafiya ana ji karatu aiki da shi ka zo ka zauna anan ana ma fassara yanzu yanzu ka tafi ka je ka danna a ɗakin ka wallahi shi ya gama da kai me kuma hamzi hauka to muna neman Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa la samu cika da imani